Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 21 da 25 da kuma mita 31 ko kuma a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu raro Assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji shugaba Biden na Amurka ya ce shi da kasashen G7 za su ɗauki matakin diflomasiya kan harin da Iran ta ƙaddamar ga Isra'ila. kasashen Birtaniya da Argentina da Faransa sun jaddada goyon baya ga Isra'ila kan harin da Iran ɗin ta kai mata. A yau ne kuma aka cika shekara goma cir da mayakan Boko Haram suka sace sama da 'yan matan sakandaren Chibok a 200 a jihar Borno. Yaya ake ciki game da sauran 'yan matan da har yanzu babu amo babu labarin su? Bakin ciki ne, abun takaici ne, yau da wasa-wasa shekara goma. Babban matsalan da aka samu tun da farko shine an sa siyasa da kabilanci da addini a cikin maganar da ta taso da farko. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Mazauna ƙaramar hukumar kankara a jihar Katsina na zaman zulumi sakamakon hare-haren 'yan bindiga. inda muka yi zana'idan mutane takwas a garin magajin birdigau tun uku a yankin unguwar mai kawo tun hudu a yankin gidan ɗan kaku duka a cikin kasar magajin birdigau ɗin ne. shirin ya kunshi waɗannan da ma wasu sauran rahotannin amma za mu fara da labaran duniya sunana Badriya Tijani Kalarawi. A matsayin martani kan harin da Iran ta ƙaddamar ga Isra'ila, Kasar Masar ta yi kiran a baiwa yankin kariya da al'ummarsa daga wani ƙarin tashin hankali. Ita ma ma'aikatar harkokin wajen China ta yi kiran mai da wuƙa kube da kuma kiran ƙasashen waje su shiga lamarin domin tabbatar da zaman lafiya a yankin wanda tuni yakin Gaza ya yi tasirin ya mutsawa. a bangare guda kuma mai magana da yawon sojin isra'ila riya admiral daniel hagari ya ce isra'ila ta shirya tsaf Ya ce sojinmu sun shirya tsabce na kuma jiragen yaƙi ke sararin samaniya cikin shirin kare ƙasarmu. Shugaba Javier Milei na Argentina ya ce ƙasarsa na bayan Isra'ila a yaƙin abin da ta kira da ƙasar da ke ƙarfafa ta'addanci. Shi ma Firaministan Birtaniya Rishi Sunak da shugaba Emmanuel Macron na Faransa sun yi Allah wadai da wannan hari. Shugaba Joe Biden na Amurka ya ce nan gaba a yau ne da zai karbi bakuncin shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki na G7 za su tattauna kan daukar matakin diplomasiya na bai daya kan harin da Iran ta kaddamar ga Isra'ila. Sojin Isra'ila dai sun yi karin bayani kan girman harin da Iran ɗin ta kai musu. A briefing from uh, the Israeli military, their current calculation is that they, have faced more than... Wakilin BBC ya ce a jawabin sojin Isra'ila kawo yanzu sun kirga jirage marasa matuƙa 200 da manya da kuma ƙananan makamai masu linzami da aka harbo daga Iran zuwa Isra'ila. Mr. Biden da ya ce jiragen sojin Amurka da ke lalata makamai masu linzami da aka aika yankin domin taimakawa Isra'ila sun gano kusan dukkan jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzamin da aka harbo yankin. Kafar yada labaran China ta ce shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya isa Jonkin da a ziyarar yaukaka hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki. Mr. Scholz ya isa ƙasar tare da babbar tawagar manyan shugabannin kamfanonin ƙasa wato ƙasar Jamus. Ana sa ran China dai za ta buƙaci goyon bayan shi kan shirin tarayyar Turai na takaita amfani da motoci masu aiki da lantarki da kuma sauran kayayyakin fasaha da Beijing ke fitarwa kasuwannin duniya. Batun yakin yankin gabas ta ta tsakiya da na Ukraine na daga cikin muhimman batutuwan da ake fatan Mr. Scholz in za su tattauna da shugaba Xi Jinping a ganawar sura na Talata. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. shugaban venezuela nicolas maduro ya buƙaci a yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wanda aka samu da laifin cin amanar ƙasa da cin hanci da rashawa a jawabin da ya gabatar a wurin gangami a babban birnin ƙasar caracas mr maduro da ya yi kiran 'yan ƙasa su bashi cikakken haɗin kai domin sauya kundin tsarin mulkin venezuela da tabbatar da waɗanda aka samu da aikata muggan laifukan sun ƙarasa rayuwarsu a gidan kaso Wannan jawabi dai na zuwa ne kwanaki bayan gurfanar da tsohon ministan mai na kasar Tariq al Asaimi a gaban kotu kan zargin cin hanci da rashawa wanda aka shekara guda ba a gan shi ba a bainar jama'a. Shi kanshi Mr. Maduran dai Amurka ta kakaba masa takunkumi kan zargin rashawa da take haƙƙin ɗan adam. A bangare guda kuma a watan Yuni dai ake sa ran za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Venezuela kuma Mr. Maduro na neman wa'adin mulki na uku. an gano wani kwale-kwale ɗauke da gawa ashirin da aka yi amanna 'yanci ranar Haiti ne a kusa da kogin yankin dajin Amazon na Brazil. Wakilin BBC ya ce an gano kwale-kwalen ne a kogin da yake haɗe zuwa tekun da ya dangana da na Atlantika a arewacin jihar Fara, sama da kilomita dubu uku daga Haiti. 'Yan sanda kuma sun ce gawawwakin na gab da riɓewa sun kuma nuna alamun rashin ruwa da yunwa tattare da su. A kowane wata dai dubban 'yan Haiti ne ke tserewa wato suke tserewa bakin talauci da rashin madafa a can. Yawanci kuma na zuwa Brazil ko wasu ƙasashe makwabta ta da nufin tsallakawa kudancin Amurka ta kwale-kwale domin samun ingantacciyar rayuwa to ƙarshen labaran duniyar kenan. madalla sai kuma rahotanni inda za mu faro daga Isra'ila. Dakarun sojin kasar sun ce sun yi hadaka da wasu kasashen waje domin daƙile gwamman harin makamai masu linzami da Iran ta kai musu. Wannan dai martani ne kan har-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuka da Iran ɗin takaddamar ga Isra'ila. Ga rahoton masu Abdulkadir Muktar. karan farko kenan da kasashen biyu za su yi amfani da karfin soja a kan juna bayan shafe shekaru ana nuna yatsa da kuma yarfa ga juna Tuni dai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kira taron Majalisar Koli ta yakin ƙasar domin tantance mataki na gaba. Dama dai Iran ta sha alwashin kai harin ramuwa a kan Isra'ilan tun bayan wani hari da aka kai ofishin jakadancin ta da ke Siriya a ranar ɗaya ga watan Afrilu. Iran ta zargi Isra'ila da kai harin wanda ya kashe wani babban kwamandan rundunar juyin juya hali sai dai Isra'ilan ta ce fata da hannu a harin. A wani jawabi, kakakin rundunar tsaron Isra'ila raya Admiral Daniel Hagari ya ce dakarunsu da gamayyar ƙawayensu sun yi nasarar dakile ɗaruruwan makami mai linzami da Iran ta harbo. Ya ce an samu wajen da wasu makaman suka fada a cikin Isra'ila, amma ba su kashe kowa ba. Jami'an gwamnatin Amurka da na Birtaniya ma duk sun tabbatar da cewa dakarun su sun taimaka wajen daƙile harin nasararin samaniya. Shugaba Joe Biden na Amurka ya ce zai gana da shugabannin kungiyar G7 a yau Lahadi domin tattauna matakan da ya kamata a ɗauka a kan batun. Rahoton da siyar Abdulkadir Muktar ya haɗa mana kenan. kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. To daga batun hari tsakanin Iran da Isra'ila sai kuma wani harin na 'yan bindiga a Najeriya, inda yanzu haka jama'ar wasu garuruwa na yankin Burdugau a karamar hukumar kankara ta jihar Katsina suna can cikin juyayi da zaman ɗarɗar sakamakon jerin wasu hare-hare da 'yan bindiga suka kai kuma suka hallaka akalla mutane 17 ciki har da wata mata mai juna biyu da ɗan tayin da ke cikinta. Gwamnatin jihar Katsina dai ta ce ta sami wato gwamnatin jihar ta katsina ta ce ta sami labarin aukuwar lamarin kuma tana bin matakan kawo karshen ire-iren waɗannan hare-hare da ke aukuwa a sassan jihar ga rahoton wato abdulsalam ibrahim ahmed hare-haren da 'yan bindigan kan kai yankin na burdigau a jihar katsina a yanzu dai a iya cewa suna ta daɗa kamari a 'yan kwanakin nan hasali ma dai lamari na baya-bayan nan ya bar jama'ar garuruwan yankin da dama cikin tasku a cewar wani mutumin yankin da muka saka ya sunansa yau lahadi mun tashi dai da juyayi bisa ga abin da muka kwana da tun shekaran jiya har zuwa wayewa gari jiya zuwa yau inda muka yi zana'idar mutane takwas a garin magajin Birdigau. sannan kuma mutum uku a yankin unguwar mai kawo sannan mutum hudu a yankin gidan dan kaku a arewacin birgau duka a cikin kasan bagajin birgau ne sai kuma mutane biyu a sabon gidan namu ne a yankin kasan magajin dan mai daki wanda duk wannan mutane sun rasa rayukansu ne sanadiyar har yau yan ta'adda wanda suka addabe mu sun farmake mu daren juma'a wayewar gari jiya asabar abin ya faru tsakankanin daga dai wajen misalin karfe takwas na dare har zuwa abin da ya kai wajen karfe goma na dare a lokacin abin da ya faru kenan kamar da na faɗa a baya dai sun kashe rayuka kan amma dai Allah cikin ikon shi ba su da wasu ba dukiya kuma ma tun dai wancan kare saboda dama mun riga mun bar yankunan mun gudu saboda halin da muka samu kanmu a wannan karan ne dai da Allah ya kaddara ƙara kwanan wasu mu muka koma har Allah ya kawo hannu abu da ya faru da mu shekaran jiya wayewa gari zuwa jiya To ya kamarin ita wannan matsala ta hare-haren 'yan bindiga? A gaskiya ta yi kamarin da ya wuce Allah mun tuba sai dai godiya ga rabbana saboda ba mu da kwanciyar hankali a dukkan tsawon lokutan nan tun daga cikin azumi har zuwa wannan rana ta shekaran jiya da zuwa jiya wayewa gari jiya zuwa yau din nan lahadin nan. ci sai dai mu ji wasu suna yi. Sun saba kawo mana ire-iren wannan hari gaskiya. Da zarai suka samu tsamin hare-hare daga jami'an tsaro a cikin dazuzzuka can sai su yi kanmu kuma nan ta kudancin karamin hukumar kankara su zo su mana wannan ta'addanci. wani abin tausayi ma da ya faru wata mata mai tsohon ciki haihuwa yau ko gobe a gidan bakori aka halbe ta aka kashe ta aka fashe cikin aka kashe ɗan da ke cikin a lokaci guda wannan babban abin ta'asa ne babban abin ciwo ne babban abin tashin hankali da mu taɓa gani a yankin ba sai a wannan karo shi yasa muke ƙara kira ga gwamnati da ta dube mu da idan rahama ta kama na ƙarshen wannan lamari mutanen nan an san su an san inda suke an san maɓoyinsu an san ko su wane ne Gwamnatin jihar Katsina dai ta ji ɗuriyar aukuwar wannan lamari a cewar Dr. Nasiru Ma'azu, kwamishinan tsaro na jihar. Daman 'yan kwana biyu ne muna ta samun hare-hare na barayi 'yan bindiga da ke wannan yankin. Amma mutanen da ka ga an kashe ɗin ga yadda ƙididdigar mu ta zo ba su kai yawan haka ba. Amma dai an kashe mutane a gurin kuma muna jajantawa ga al'ummar jihar Katsina da ko mutanen ƙaramar hukuma kankara da su mutanen garin Budurgau ɗin. To, uh, ah, wani irin ƙoƙari ake yanzu don ganin cewar wannan al'amari an shawo kansa? To, kamar yadda aka sani dai su waɗannan ɓarayin a yanzu ba ta magana neman kuɗin fansa suke yi ba, iyaka ta'addanci ne suna kashe mutane. Kuma ƙauyukan da suna da wahala ta a kai ɗauki. Bakin gwargwado gwamnati suna nan tsaye ba dare ba rana tana hiddo da hanyoyi da za ta kare al'ummar jihar Katsina. Jama'ar yankunan da wannan matsala ta hare-haren 'yan bindiga take ta'addaba dai suna nan cike da fatan ganin irin wannan alwashi mai karfafa gwiwa da gwamnatin jihar Katsina ke ta bayarwa na kawo ƙarshen matsalar ya tabbata. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. Joita kuwa ƙungiyar tarayyar Afirka wato AU ta bayyana damuwa. game da matakin da sojojin gwamnatin rikon kwaryan ƙasar Mali suka ɗauka na dakatar da jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin farar hula kan su daina gudanar da dukkan wasu lamura na siyasa a duk faɗin ƙasar. Kan haka ne kuma Abdu Halilu ya nemi jin ta bakin Farfesa Jibrin Ibrahim na Cibiyar Demokuraɗiyya da Ci Gaban Ƙasa da ke Najeriya ya kuma fara da tambayar sa yadda yake kallon wannan mataki da sojin na Mali suka ɗauka. ba mamaki abin da ya faru wannan sojan shekara hudu kenan yana karagar mulki koyaushe aka kawo maganan kuma da kasar uh, demokradiyya sai ta neman dalilai na ɗagawa to yanzu da aka yi shekara hudu ya ce jam'iyyun siyasa duk daina aikinsu wato yana nufi za a ci gaba da mulkin soja kenan abin da yake so ya faɗa kenan amma wato hatsari ne don yanzu da mutane suka fara ganewa cewa dama duk dabara ne ba da wani niyyar mai da mulkin ƙasa hannun farin hula ko demokradiyya abin zai fito mai da wahala sosai yanzu menene haɗarin wannan mataki da ya ɗoka wato in soja suna mulki aka bari suka saba da mulki abin da ke faruwa shine danniyar jama'a da mulki inda bai kamata ba a wurgar da doka suna abin da suka ga dama wato matsi ne sosai zuwa ga 'yan ƙasa domin haka za ka ga mutane sun fara tasowa suna cewa ba su yadda ba a fara zanga-zanga zai ka ga komi ya rikice a ƙasan abin da zai faru kenan inda ya ci gaba da wannan dabarar nashi na hana komawa mulkin farar hula. Ganin cewa ƙasar Gini da Burkina Faso da Nijar sun kan hanya guda da wannan kasa ta Mali wato sojoji ne kirke da ragama mulkin ƙasa. Kamar a wannan ƙasashe su ma suna iya su ɗauki wannan salo na ƙasar Mali ko ko ba zai yiwu ba. haɗa su ma su kenan wato wayannan sojojin na ƙasashen nan guda hudu dama da niyan mulkin soja suka shigo ta an shi mulki ba mutane ba ne da suka yarda da demokradiyya ba mutane ba ne da suke so jama'a su samu walwala su kawai abin da suke so su yi ta mulki ba wanda zai musu da su ba wanda zai ce wani abu da su ba su yadda ba kuma abu ne da ba zai yiwu ba za su yi kokari fi haka din amma a ra'ayina zai zo musu da wuya. wani matakai kamata a ce kasar kasa sun ɗauka akan wannan sojoji game da irin niyyar da ake gani suke da ita ta kin maido demokradiya a cikin gaggawa. ECOWAS ta shigo magana ta musu bayani cewa ga abin da ya kamata su bi ta ƙi daga baya ecowas ta hushi ta sa musu takunkumi bayan shekara biyu zuwa uku takunkumin nan bai aiki ba ecowas ta kura ta sauke takunkumin da suka sa to ECOWAS ta shiga wani matsala wanda da wuya ta sa su yi abin da ya kamata domin haka na kamar sun ma gaji ne. African Union su sun fito sun yi magana sun ce abin da ya faru bai kamata ba. To amma su ma me za su iya yi. To abin da sojojin nan suke kallo kenan su ga cewa ba wani wanda zai iya hana su yi abin da suka ga dama daga waje. kuma watakila haka din ne. Ganin cewa ECOWAS ba ta yi tasiri ba kuma annan kasashe, haka ma kungiyar tare Afirka ba za ta yi wani tasiri ba. Ba na ji za ta yi wani tasiri, za su yi banza da su ne kawai. Farfesa Jibrin Ibrahim kenan na cibiyar demokaradiyya da ci gaban ƙasa da ke Najeriya. To yanzu karfe bakwai ne saura kwata a Najeriya da Nijar. Shida saura kwata kenan a birnin Bamako na ƙasar Mali da Ghana da kuma Saliyo. Wannan shirya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. a farkon shirin kun ji shugaba biden na amurka ya ce shi da kasashen g7 za su ɗauki matakin diplomasiya kan harin da iran ta kaddamar ga isra'ila to A Najeriya a yau ne ake cika shekaru goma da mayakan Boko Haram suka sace 'yan matan sakandaren Chibok su wato shida a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. 55 daga cikinsu dai sun sun tsere gabannin a tafi da su a shekarar 2016 da 2018 an samu damar ceton wasu ƙarin 'yan mata 108 ko dai ta ƙarfin soji ko kuma ta hanyar tattaunawa da mayakan har yanzu kuma akwai 'yan mata sama da 80 da ba a san inda suke ba shin ko ina aka kwana wajen neman yaran nan wani hali iyayen yaran da ba a ga 'ya'yansu suke ciki ba waɗannan na cikin tambayoyin da buhari muhammad fage ya yi wa sanata Muhammad Ali Indume mai wakiltar Borno ta kudu a Majalisar Dattawan Najeriya sai dai ya fara ne da bayanin yadda yake ji bayan kwashe shekaru goma da sace ɗaliban. Sai da farko zan ce abun bakin ciki ne abun takaici ne yau da wasa-wasa shekara goma. Babban matsalan da aka samu tun da farko shine an sa siyasa da kabilanci da addini a cikin maganar da ta taso da farko to yau kuma gashi halin da muka sami kanmu iyayen yaran za su taru a makarantar mu yi magana da su dazu don su yi addu'o'i da roƙon Allah a kan cewa Allah ya dawo da saura guda tamanin da biyu ɗin. Wani zai ce to a shekaru goma nan ya zuwa yanzu ina aka kwana ganin cewa an dawo da waɗanda har yanzu suke saura a hannu. Ai abun da yake samu yana cikin daga cikin fatatuka da jami'an tsaro ko kuma sojojin Najeriya suke da yan Boko Haram da suka addabe mu wajen yau shekara goma sha biyar kenan zance tun 2009 aka fara wannan abu so a cikin yakin da jami'an tsaro na najeriya suke yi da